Wannan mataki na hukumar MBC na zuwa ne ƙasa da mako ɗaya bayan da ministan yada labarai da al'adu a Najeriya Alhaji Layi Muhammad ya yi barazanar cewa gwamnatin ƙasar za ta hukunta kafafen da aka samu da gabatar da rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar bayan zargin cewar hakan tamkar kambama 'yan ta'addan ake yi. Sai gashi jiya Laraba hukumar ta fitar da wata wasiƙa da ta bayyana sunayen wasu kafafen yada labarai da aka ci taron su naira miliyan biyar ciki har da kafar talabijin na Trust TV. Malam Balaraba Shehu Ilela shi shine shugaban hukumar NBC a Najeriya ya kuma shaida wa muryar Amurka dalilan da yasa aka kai ga daukar wannan mataki. Ba gidan talabijin na Trust TV ne kadai muka ci tara ba. Su wannan gidan talabijin na Trust TV akwai shiri da suka yi akan abubuwan da suke faruwa a Zamfara. Ba wai mun yi ne domin sun yi wannan shiri ba a'a saboda abubuwan da shirin ne ya kunsa. Akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri ya yi la'akari da su. Misali misali dukkan abin da zaka watsa ba za ka watsa shi domin ya kara wutan rikici ba kuma ba za ka yi shi ta yadda in akwai yara a cikin hoton ka nuna fuskokin su ba sannan akwai hirarraki da waɗanda ya bai kamata ka yi hirarraki da su ba wato duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su. A ranar biyar ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2022 ne kafar talabijin ɗin Trust TV a Najeriya ta saki wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar. Bidiyon da yana ɗauke da rahotanni na hakika daga 'yan bindiga masana da ƙwararru a ɓangaren tsaro da kuma mutanen da harin 'yan bindigan ya shafa kamar yadda shugaban gidan talabijin ɗin ibrahim shehu adamu ya bayyana shirin dai da muka yada shirin ne da ya yi fargar da jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa game da irin ta'asar da ake arewa maso gabashin najeriya domin nemo maslaha da kuma samun zaman lafiya a wannan yanki domin magance sake aukuwarsa da kuma yadda waɗanda suke cikin wannan wahala za a kawo musu ɗauki mu a matsayin mu ba mun yi shiri ba ne domin mu sa matsalar ta ci gaba ko kuma mu ɗaukaka wasu bisa wasu a manufar mu kenan kuma za mu ci gaba da abin da ya kamata mu bi dokokin harkokin yada labarai ta ƙasa. Tuni dai masu ruwa da tsakiya ƙasar suka shiga tofa albarkacin bakin su kan wannan hukunci. Alhassan Yahaya shine mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a Najeriya. Magana ta gaskiya shine ba ma goyon bayan wannan kuma bai nuna cewa kuma a wato muna goyon bayan kowane gidan rediyo ko TV abin da ba daidai ba. Idan ana harka na demokaradiyya ya kamata ya zamana cewa a bar mutane su fito su ba da bayanan su bisa ga yadda abubuwa suke gudana na biyu shine kundin tsarin mulki na najeriya ya amince ya bada dama ga dan kasa ma ba ma kamfanin jarida ko talabijin ko rediyo ba ya fito ya ba da bayanai misali wato freedom of expression bayan wannan kuma wato ita gidan tv na trust tv ina ganin cewa wannan tare da aka yi mata ba mata adalci ba ya kamata misali in ma ta yi wani abun da ba daidai ba ita gwamnati ta mata gargadi ne kan wannan abun da ya faru din kuma Comrade Isa Tijjani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ya yi ƙari da cewa. Wannan abin da NBC ta yi, ai tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Dama ba a buƙatar a sani saboda haka dan me ma ka je ka bincika. Waye yake nuna wata alama ko da alama ce waye yake nunawa ta cewa yes tabbas gwamnati ta damu da halin da ake ciki. Ƙasa kan ai tilas suna da yanci suna da haƙƙi su san me ake ciki game da wannan. Kuma su waɗanda suka sa a hana ɗin sun san cewar idan 'yan ƙasa suka san abin da yake faruwa ba ma kawai kawai dawowa za su yi daga rakiyarsu ba kila ma su ɗauki wani matakin da za ta tabbatar da cewar yancinsu ya dawo gare su wannan shi ne ba sa so. Zalika hukumar NBC ta ce za ta sanya takunkumi ga kafar yada labarai ta BBC bisa wani shirinta na binciken kwakwaf kan ayyukan ta'addanci da barnan 'yan bindiga a Najeriya. Matsalar tsaro a Najeriya dai na neman kai wankin hula dare inda 'yan kasar ke ci gaba da zaman ɗarɗar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.